mai sauro barkar saksa da mu a daidai lokaci a wannan rana ta alhamis rana da muke zana a saman teburin wasanni baka labarin abubuwan da suka faru na wasanni daga nan gida garin gusau gida jihar zafarga najeriya musamman hali yanzu da aka gama buga abubuwa suka shafi kofa america euro kuma aka tabbatar da waye zakara a wimbledon a duniyar ta ta sha'awa wato carlos alcaraz mu zauna mu baka labari idan an buga wasannin gargajiya a gida garin da kewaye kai ma ka shaɗanta ka ji kamar a gaban ka yi. a daidai lokaci a wannan ina ta dan uwa Abdullahi Turaki mai sauran idan ka gani muryar ne dan uwanka captain non tabri captain Buhari Sani a yau ma cikin Allah na sake dawowa domin mu zauna a teburin wasannin ka ji abubuwan da muke ɗauke da su ka shafi cefa ne wasanni na tawar kafa da suke faruwa a halin yanzu tsakanin kungiyoyi da suke zuwa suna buga atisaye na share fage da ake kira wato kawance wato friendlies a turance da kuma abubuwan da ya kamata ka samu wato na wasannin duniyar tennis ake buga a can bastard a halin yanzu a saman turbaya abdullahi jiraki wala bari in za a ce ka canka ka yi hasashe ka yi tunani yau shekarar kano ka zai tabar wasanni wala bari ina ganin na shekara hudu ko biyar hudu ko biyar kaya jiraki ina ganin sun yaka <laughs> ina ganin hotun tun babu wani da wani da wani da wani ah, eh da Messi da Iniesta <laughs> ah teburin wasanni ya yi abubuwa da yawa a can baya ƙwarai da gaske malam fari eh daga cikin abubuwan da ya yi shine an yi shekarun da kusan ina ganin babu wani sati da ba za a ji Abdullahi Tabatu ko yayi Abdullahi Murawa ƙwarai da gaske mm. an fafata lokaci an fafata tun da gazan shi dan madara ne wato tun a madara ana bbc <laughs> shi yawa formation yake a can barcelona kotu eh a na can gaba da yan gaban wani wani lakani kuke musu wato muna da nema da nema da messi da suarez a <laughs> yau gashi zamani ya zo an ce ba da su ake yi ba dai da gaske mai su teburin wasanni a yau ya duba da wasu abubuwa da gaske su akwai abin da ya shafi wato cefane cefanen nan da ake magana shine har yanzu akwai wanda ake akan kikikaka yaya za ta kaya a gani tare na za a bamci suwa suka shirya za su wato yi aikin idan an fara shi musamman yau da kasa ga wata daya wato a dawo wasannin La Liga da kuma English Premier League da aka sani wato ta Ingila eh an ce 16 ga watan Agusta ne kwarai da gaske yau muna 18 kaga gaba ɗaya bai wuce kila kace kwana 29 ko 8 ba kwarai da gaske to cefanen da aka fara yi wanda mutane suka yadda da shi a can La Liga idan muka duba a babban club na Barcelona shine shefanan da aka yadda da cewa eh suna nan wato suna cewa yaron nan dai zai ci gaba zama tare da su kuma zai buga musu wasa kamar yadda nuna kafarsa a euro eh yanna cewa zai iya ba tsoro gashi karamin yaro da yake an ce ba da shekarun shi da aka faɗa <laughs> lamin yaba wato malam buhari mm. mutane duk kallon kwallon kafa ya san cewa akwai a matasa waɗanda ke tasowa mm. shi yasa wasu manyan ke hange kwallar sai su koma su zauna kwarai kuwa domin su waɗannan matasan a ba mm. dama su ma a gani Na. to zabi hernandez mm. wani dan kwallon gaba na barcelona eh. wanda shi ke mai horarwa a shekara kusan hudu ko uku yana horar da wannan babban kulob na barcelona na spaniya ah, abinda na so mutane su gane musamman magoya bayan ah, barcelona da spain shi zabi hernandez ya wato ya yi dogon tunani hmm. inda ya diba harkar kwallon kafa ya ce tunda na iya kwallon nan hmm. bari na zakulo yaron hmm. na dan shekara 17 da zo da shi dalilin shi yasa aka sayar da Usman Dembele. Eh lokacin ba yana sha shidda ko? Yana sha shidda ya dauko shi sai ga da Usman Dembele ga kuɗi ba su na hasara. Wurin sayan shi ta to wurin mu sayar da shi mu gwada yaron nan mu gani. Shi ya hango abin da ya Eh. duk da yaron ma an ce shi nan ba goma wanda ya babba su nuna eh. ya taɓa masa wanka cikin bafa wanka eh. ana cewa na ya goga mishi kwana ya sami albarka <laughs> wato mesin kenan kwarai da gaske to amma tun da ka taɓa maganar zabi hernandez akwai wata magana yawwa malam bani na tuna hukurar shi akai me yasa barcelona suna jin daɗin koren mutane eh to ka san idan disaster ta kwada ma club kai malam bahari hmm. in in baka mance ba Manchester United ta yi irin wannan dabi'u hmm. da ta dauko mai horaswa da ya ba nasara rashin nasara shekara ta ta sai su shi ah. so wato yana daga da nasaba daga fans magoya baya hmm. in suka nuna rashin shawar su ga mai horaswa coach to ana samu wa'annan matsaloli na korar coach mm. to yanzu ita a barcelona ta yi tunani sosai na ganin musamman yaron gida ya nuna kai ne a harkar euro cup da ya gabata mm. Na kwana hudu suka wuce mm. a shi zabin ai ba karamin tunani wani dauko yaro ya sa shi cikin gaba cikin sahun gaba na kwallon eh, barcelona kuma ko su a ci abokan hamayya ka san ban iya magana ba su ba a <laughs> ah, suna ta yi labarin su yanzu <laughs> labarin na ta yi leda yanzu haka yana ce na saurari na ah? <laughs> ba dole ba so su wa'annan na abin da suka so su samu irin a ce barcelona ta gaza mm. to shi zabi hannun da ya dubara ɗauko yaron nan mm. ya kawo shi gaba kuma yanzu duniya ta gani yaron ne na ya buga abin mm. to kuma barcelona yanzu haka ma akwai club da su kuna shawa akan yaron duk da na san sai da yaron na za a yi shekara uku ko hudu nan gaba nan gaba yan eh, kunga kudi tun da ma ku talakawa ne <laughs> mai sauro wannan abin da shafi Barcelona kenan kuma har yanzu akwai kiki kaka har yanzu dai ana ganin kamar ciniki ya haɗa kamar ciniki bai haɗa ba na Nico Williams wanda ake ganin a kusan tsara shekaru ne idan suka zo suka fiyarin wato suka haɗu da juna suka mara ma juna irin yadda takalmi suke da hagu da dama tsakanin Nico Williams da shi wato Lamin Yamal a Barcelona za su taimaka wannan babban club kuma watakila zai kawo abun kallo a wannan kaka mai zuwa a ah, abdullahi turaki malam bari ya haka tunanin wato ainihin formation ɗinku na yaƙi a shekarar baɗi zai kasance wani kuma ganin za ku yi tunkarar la liga kuma ku ɗauki kofi. to ka san yanzu duk da ni ban san abin da aka tsara ba mm. amma mu fans magoya bayan barcelona da babban da muke hange mm. za a samu cigaba fiye da shekaru hudu da suka wuce eh, za a samu cigaba kuma da lewandowski a to kuma ka kawo shawara duk mayan nan <laughs> ina cewa ne za su sayar da tsohin nan to gaskiya ya daga cikin abin da suka lace sai sun sawo williams sun su yaron nan shi ma nan mm. matashi mai lokaci eh. in ka kalli kwallon da ta gabata ta euro mm. za ka ga ya da gudunmawa ga spain shi ma ai shi fara cin kwallon kuma gol wanda ko shi lewandowski bai yi <laughs> ko ya iya ka take to ko kihi bai yi wannan <laughs> ga maganka akwai babban kulab a can La Liga kafin mu je Ingila da aka kira masu Santiago Bernabeu real madrid babban club wanda ya tabbatar da cewa shi babba ne ta hanyar nasarorin da ya ajiye a gida kuma a halin yanzu kowa ya ga yanda suka nuna cewa lallai sun shirya mu shekarar baɗi duk da kowannen barar da ta gabata sun yi abun da ba kowa ya shi ba daga ciki in za ka yi tuna mai saro akwai ɗaukar babban kofi na La Liga suka sake dubawa da wannan babban koci nasu wato Carlo Ancelotti suka ɗauke babban kofi karo na goma sha biyar da ake ce ma wato la kunta lawon da sima <laughs> eh kofi na goshi a cancan champions league kenan sun ɗauki wannan kofi kowa ya sani eh, sannan kuma yanzu bayan yan wasan da suka hakurai bari tuna maka lucas vasquez <laughs> bari tuna maka gina vinicius bari tuna maka rodrigo goes bari tuna maka a yanzu an zagaya an shiga ɗakin da aka yi kofuka tare da kile Mbappe wani yana ganin labarin sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un <laughs> na san don da kake ah? da ya da Abubakar Galadi ba sat a ah, Abdullahi Turaki wani bari a tunaninka eh. da wani ɗin kwallo za ku fuskanci wato El Clasico a shekarar bari to yanzu manyan a club din na barcelona suna mm. kokari ganin sun tara a yan matasan yan kwallo wa'anda ka zamani yanzu mm. domin tsohin nan an gano ba za su iya ba ita ma wannan abuki adawa tare da madari mm. A in baka mance ba duk da sun rike wani tsoho guda wanda ko ni da dan barcelona ba na son ganin tsohon nan zama zamani kwallo luka modric luka modric saboda haka mu ma za a yi dubaru eh. mu fans za mu tura mu ce to ga a shawara da mu za a iya diba in an ka zo buga wasan nan wanda muke tunanin za a iya dubaru ma dan ba yan tsayin ba su wuce kwara biyu amma a samu na yara eh, <laughs> a halin yanzu Luka Modric ya ƙara sabanta kwantiragin sa an ƙara mashi shekara daya game da shi ma Lucas Vasquez shi ma an ƙara sabanta kwantiragin sa wato an ƙara mashi shekara daya dukkan su suna kwantiragi Almadrid a halin yanzu har zuwa shekara 2025 murmuleka a can ingila ita ma kamar da muka faɗa shashi da watan agusta aka ce za a fara karawa labarin shine hari magwaya. ɗaya daga cikin waɗanda suka rika wato kwanji ana sa wani abu na ake ana ce mashi armband na captain a Manchester United ana cewa a har yanzu dai Manchester United sun samu magajinsa wannan magajin wani dan wasa ne wani yaro karami wanda gaba ɗaya shekarunsa har yanzu suna ana kirga su da yatsun kafa da hannu idan haɗa kuma aka ce yaron nan yana wasa ne a Lille a can Faransa a halin yanzu wato ya yadda ya zo Manchester United kuma ya rattaba hannu har zuwa watan Yuni shekara 2029 suna wanya yaro leni yoro waɗanda suka ga ɗan irin abun da ake ce mai ɗan ƙaramin saƙo na bidiyo sun ce eh yaron ƙwararre ne gaskiya ne muka tattu duk shekara ya ƙware muka ce yanzu hari magoya har ya kai a mashi irin haka saboda an ce yana ganin kamar wurin magoya zai zauna kana ganin irin wannan yaran su ne za su kara a firimiya su ɗauki kofi a budi Ƙwarai da gaske wato malam bari wato yanzu abin da ah, duk mai kallon ball ya san abin yanayin da ake ciki na kwallo mm. Ah, in ka dibi manchester city hmm. kishe su manchester united hmm. ah, da yara sun ka fara lokacin suka ta yin yara har club din yayi tasiri bayan sun kori roberto mancini ne in zantuna suka kawo coach wanda zai iya hmm. shine pep guardiola na spain to kadiba gari duk wanda zai so ba tsoho zai so musu to abin da nake tunani Manchester United tana so ta kwaikwayo da su ne mm. na tara yara matasa ice scouting ah, shine mai muhimmanci duk yadda kake cewa za ku so yara idan ba ku duba da idon basira ba kuka gano suwaye za su yi muku irin wannan kwallat kuna ruwa gaskiya ne yanzu misali irin da aka tambaye ka yaya tradition ainihin al'ada ta kwallon spain take kana ehudi yaya tradition ta ingila take za ka iya cewa can ana sa jiki nan ba a sa jiki nan kaza ake yi nan bubbugawa ake yi nan rugawa ake yi Manchester United suna daga cikin waɗanda suka kware wani abu da ake cewa counter attacking football. Gaskiya ne. Idan suka zo da wanda yana kwallo amma bai ruga da gudu, ya za a ya ba su irin abin da suke bukata yan canza formation. Ba za a samu ba. Kuma kaga ba za su canza formation din su ba. Eh. Saboda su kwallon su kuwa ya sani kamar da ka faɗi mm. da an taba an taba za a tura da gudu ne a zagayo da ita wanda ya sa kai. Da mai sauran manta dai a shekarar baɗi akwai bolaye da za a gani masu kwalkwabo ko musamman idan ka tuna a can wato Ingila din inda muke baka labarin. Daga cikin su akwai Pep Guardiola. eh kwalkwabo ne sannan kuma akwai arne slot eh kwalkwabo ne kowa gaba gaskiya kan eh, <laughs> sai da kwalkwabon guda ya wuce tsohon kaftin na Manchester City eh. ya kuma bayan Munich yana ga mu ne eh. wato naka Vincent Company yanzu ya samu shi ma ragi a can labarin muka samu daga Fabrizio Romano transfer guru yana cewa an samu dan wasa wanda ya zama a club club da dama ya zauna a Ingila ya zauna a Borussia Dortmund ya zauna kuma a Barcelona wanda ake kira Pierre Emerick Aubameyang ya je alƙadisiyar ke Saudi Arabia shi ma kila ya ji neman kuɗi ne bayan Nacho ya je a wurin wato kuma ya rattaba hannu a ragi har zuwa shekara 2026 to da kila da kila ta mai daidai a cikin ƙasar Larabawa eh malam Buhari wato yan kwallo na da wani abu hmm. musamman idan lokaci suka ga yana kware musu cikin hmm. turawa na'am sai su ga bari su koma can inda sun kai tunda kaga sun hi laraba iya kwallon mm. to za su koma can ne kuma ga kuɗi ana biyan su da yawa mm. sai su koma can su yadda shekarun su mm. to wannan biyar rasa nasaba da hakan duk in da kana da club wanda kake gani ya kamata ka buga kwallo a cikin shi a suka dan yi rejectin ba su son su dauke ka a tafi da kai to mm. sai ka yanke maka shawara bar ka koma can mm. musamman Saudiya ko Toki ko Ruri dai mm. inda Larabawa suke suna sayan kwallo ga yaren da sauransu ko za ka samu albashi za ka samu albashi sosai yanzu abin da aka biyan Cristiano ai ba karamin kuɗi bane to ka ji dalilin da nake tunanin wanda yan kwallo suna hijira daga Spain ko Ingila ko Germany suna komawa kasar Larabawa ko China ko China kwarai da gaske labaran wasanni a yau mai sauro suna zo maka ne kai tsaye kuma nan ka baka dan cikin minti biyar zamu baka dama ka yi bugo waya akan lambar waya 081-2-8-1-3-0 ko kuma 0-7-0-3-0-9-9 bari mu da turanci 081 28 63 13 0 ko 070 30 730919 abdullahi turaki malam a shekarun baya kana daga cikin waɗanda suke bibiyar abin da ake kira tennis malam ya san dole sai ka eh, san akwai mutane dole mun samu santa <laughs> wasu kuma an cire musu daɗin ta <laughs> a shekaran jiya naka yawa eh mun chatting da shi eh ba rasa awal ba ogaji eh wai chat <laughs> yace ai shi ko abinci ba zai ci saboda murna ya kushi saboda ya samu da wasa aka buga ta ƙarshe da Novak Djokovic da yaro mai tashi dan shekara 21 Carlos Alcaraz daga Spain wato kasan ko kafin manyan nan su gama gaba da juna sai suka rasu kuma abokan juna hirar fadara da nadal kwarai da gaske kowa gaba da haka shi ya wara sa'awar kowa ya san fadara yake eh, kowa gaba don haka yana goyon bayan federa yana goyon bayan abu da federa kaso federa zai tara eh, yan gaske. to federa ya hangi an riga an sako grand slam nawa gare shi sannan nadal na cikin wasa har yanzu an san ya fi kowa grand slam din nan eh. to ta gaba yana so ya dara su ya cin musu ya dara to idan aka bar shi yanzu ya zo final bara ya zo karas da karas a nan wimbledon ya mashi raga bana ya zo aka ce to za ku haɗu da alkaras a ƙarshe ce eh wannan yaro yana kyakkyawan sahiya eh. eh akwai alamun nan gaba kaɗan zai kawo sakamako a wasanni amma dai ba gobe ba ne eh gobe ni shi zai ci ya raga ya shirye da eh, uku sifiri ya mashi uku sifiri bugun eh, bugu ina gaya maka kai ga tennis malam bari aka ma wannan bugu ai sai dai kai da stick kai waje kawai ka waje to zaka bi ji an ce ya ɗaya hawaye irin na kwallo ya tabbatar da yaro yaro ne sabon jini ne kuma shi ma yana da irin nashi kwarewa amma dai kila ba yawa ba sai dai nan gaba mm. a abdullahi turaki malam bari ba su awale ce ya ji daɗin wannan abu da ya faru yawa ko ba komai ya gano akwai waɗanda suka taka mashi burki idan dominic Fim ya ritaya idan mutane su daniel medvedev sun kasa idan yana su alexander zverev sun kasa to ga yaro daga spain magajin da dalshi ma ina ganin kamar shawa mai tubarki yake <laughs> kuma kuma yayin malam ba cikin tambayar da nake so yi mafi yawanci yan kwallon tennis suna hitowa daga spain waɗanda suka kwarewa nesa eh ka san ita kwallo tana da wani abu har yanzu akwai gaddama tsakanin su kansu yan wasa akan cewa wai ita kwallo spanish ce ko english Gaskiya ita kanta kwallo kafa ma eh yanzu ko gaskiya ka gani euro dai da aka buga karshe da ingila da spain aka yi final amma ko me yasa ingila ba ta saba <laughs> shin ya nuna spain an yi kwallo gaskiya ne sannan a spain din ma wa'anda suka fi kowa yawa a cikin club din zaka ga kuma yan barcelona ne ya nuna kuma yawa yan catalonia sun yi kowa ya kwallo kuma gaskiya ne to haka irin wannan abun zaka gani a ah, su kamar ka je indiya ne cricket an yi bata muhimmanci da komi to su spain yana cikin abin suka girmamawa kwallon tennis eh ko da a ce akwai wani wanda ya fito daga great britain ko ya fito daga ingila ko ya fito daga america ko ya fito daga switzerland to za ka isko mutum uku daya hudu ne amma sunan wurin suna da akadami mutum talatin suna kwallo dole ana isa mutum bai sun taso gaskiya ne ka za su yi zarra na fahimta lambar wayar tana nan kamar da muka ambata mai sauro kuma wannan ba zai hana baka labarin cewa naka wato rafa a hali yanzu ya nuna zai iya domin da ya je bastard e eh, wani gari ne ake buga wannan wasa ta tennis kuma a sweden ne yana ci da buga wannan wasa kuma ya nuna cewa zai iya da shi lallai yana buga doubles da shi da kaspar ruud suna kan gane su samun nasara sannan kuma na buga single inda ke buga shi kadai ya buga har wasanni wato guda biyu kuma ya nuna zai iya kuma ya ci waɗannan wasanni baki ɗayan su daga ciki wato akwai wadda buga a shekaran jiya tsakanin shi da ɗan wasa ake cewa Borg wato kuma shi maɗan Sweden ɗin ne gaban magabata ɗan ƙasar su ya lallasa shi kuma yanzu a yau ɗin ya buga wasa da shida wato Nori na Great ya masa biyu da nema hakan na dan aka ce dai to ga alama yana aika wani saƙo ne cewa dai shekaran nan Amurka da shi za a rufe domin akwai giran salam kwara guda da ya rage kila zai je duk da wannan basta da a saman turbaya ne gaya mai bugun sakwadin lagos halo Assalamu alaikum malam Buhari ta barka wasuwa. Wa alaikum salam wa ke magana a cikin shirin labaran wasanni. Masha Allah suna na Muktar Mutoke. A Alai Muktar kwana biyu a jama'a. Wallahi sai alhaim malam Buhari. Muna da ta yan murna amma dai gaskiya ba haka na so ba. To ya kaso? ni ingila ne ce duk wanda yake arsenal ai ka sai yana da kishin ingila ko ma ne cikin rayuwa daga cikin abubuwan da aka faɗa a wannan shekara yan jaridun ingila tun da aka fara wasan nan aka kalta suke zagin hari kai suka ce ba abun da yi dakalan raya suka ce daga cikin matsalolin da ya basu su yan ingila suke faɗa shine duk lokacin da zai a shi kwalme ya gaba sai ya ba haka ne eh haka ne to amma ita ka san shi babban dan wasa ko shi in dai za a yi wasa tournament eh za a ga prejo da mai yawa haka ne suna yawa yawa za ka ga duk abin da aka tsammani sai ya kasa to yanzu a fahimtar ka sun yawa ta kowane bangare yanzu a fahimtar ka muktar eh. matsalar ingila Southgate eh. ne matsalar su gashi yanzu ma a halin yanzu ma har ya bar tim din da kan shi da ba san ko da an dan shiga daki ne aka ce rubuta da kan shi din ba ko ko yan wasan ne suka kasa kai wato bantansu eh gaskiya na yi gani ga yan wasa saboda cost in za ka duba tarihi ne mm. eh an yi kokari eh. nan kusa ba a samu cost din da ya ma ingila kokari ba kamar shi na'am to kaga matsalar su da yake su suna da kishi mm. ko matsala su ba ta su bace za su dauka su su ba kansu haka haka su ne jagorori domin in nasara aka yi su za a ba eh. shi ya sa to ko matsala ta taso za a ga sun yarda da gare su ne mm. za su ba abokin yana son su ba kamar mu ba to muna godiya muktar ga da wannan gudunmuwa <laughs> abdullahi turaki malam bari ka ji shi da ya eh. fara kuma sai fara su kasu a ya ce ba haka yasu ba ya da su iya ai bai ce ba su iya ba yanzu haka suna eh. su yan arsenal suna eh. so a sai musu da dan kwallon barcelona wani ne rafiya muna a ah. to kuma ka ce ba bayan ya kare <laughs> ka saurawu Ah. jiya mu yi wannan gaddama tsakanin wato abdulmajid bello da shi ibrahim leda naka akan matsalar ta southgate eh aka ce abun da ya sa southgate ya sa matsala yanzu shi abdulmajid bello eh. wato ita ingila ta fi kowa legends wanda suke pundit ne suna sharhi akan wasanni kwarai da gaske wato ba su bari ka zauna lahiya idan kana rikon babban tim na ingila kwarai da gaske dole idan ana so a samu nasara a ingila kila sai an dauko wani mutum wanda ba dan ingila ba ya zo wanda bai sauraron su gaskiya haka ni kuma ina ganin ni a fahimta ta a cikin gaddamar da muka yi shi sabda din ma ya dan samu sarsaru ne ya kawo final ma saboda shawarin wa'annan lajan lajan din oh. shi kuma ibn lajan na gani a'a Southgate kwararre ne matsalar ta 'yan wasa ce. <laughs> Ka san shi ɗan real ne. Ɗan eh, real ne. Ɗan ne kuwa iya. Eh, ka gane sa shi. Halo? <laughs> Na'am. Wa alaikum salam. Barka juna ke magana a cikin shirin labaran wasanni. Ina ɗan Hausa bakin To Bello ɗan Hausa sai na zuwa a cikin shirin.

haka haka haka eh haka haka kwarai an yi wannan magana eh, gaskiya eh bello daga bakin ta shafi gudun muna godiya da gudun a ah, ah, kwalfalma abdullahi eh, mutane sun ce tabbas wannan yaro ma suna ganin maka ma ya fi saka amma ko juriya ba dole bane irin ta saka eh, amma kuma kila saboda yana waje ne yake hango sirrin in ya shigo wani abu eh. duk da haka ana ganin ba a mai adalci ba ba a fara da shi don yaro ne mai tashi wanda yake lokaci kuma yana iyawa yana cikin abubuwan da aka zargi wato Southgate da su rashin fara da kwalfama musamman in Chelsea to kaga ke malam Buhari mm. shi yasa aka cewa kwallo na Spain eh tana Spain su ba ruwan su ah, a kwarai a Spain ne sa suka sa Lamin Yamal eh. yaro ne wanda <laughs> secondary ai eh, kwarai yana to kaga wannan yaron ma yana ga ai na haife shi <laughs> na girmi baban shi kane na wanda yake bi ya girme baba ne to kagari kware kuwa kane kauna tar ki ba kane na ta girme baba ne to kagari malam buhari eh spain su ba ruwan su ko da wa za su kwalle yan kwallon nan su za su sa me zaro haka dai abuwa suke tafiya har zuban jonde magana akan kofa a america ba wato kila saboda an riga an gano abdullahi turakiyo ya sa riga argentina ne yana bin wani gajeren mutum daga can wanda ake ce ma zaki wai lion lionel messi wanda kuma babban koci lionel scaloni wato yake wato horarwa to kila shi yasa mutane ba su yi magana ba su daɗi ba sun so a ce Colombia ta ci amma bari mu gani ga wani na kira halo na'am wake magana barka da aiki da kai da abokin aikin ka barka juna ka magana Aminu ya mutu ne daga nan kula mota ta karamar kuma tsari. Ah kai kai kai kai wata nan mu wata nan mu mana Aminu kana nan <laughs> ai shi yasa muka ce kai tsaye za mu idan mun bacci daga gare ku. Eh gaskiya ne wannan ko mun ji daɗi mun gode Allah ka da alheri. To me gudun wakka? to gudun mata gaskiya wasan da aka yi tsakanin Argentina da Colombia duk da yake dai Argentina ta yi karfin Colombia gaskiya ban ji daɗin yanayin wasan da ya kasance haka nan ba. Wato Aminu M tuka abin na fahimta Colombia ba su lamba tara. Eh gaskiya ne wannan. Mm yanzu a lamba tara da tun fasa sun cin Argentina Argentina guwa. To Argentina gaskiya duk da yake dai wanki hula ya so ya kai su dare amma dai kai dai Allah ya sassana da sa'a. Gaskiya sa'a ce sa'a ce kare kare. Insha Allah ban wancan haka dai da Colombia ta musu ba ta. Gaskiya. to a Colombia wa kake wa kake sha kwallonsa a Colombia a Colombia eh akwai tsayayen wasan da kan gura yan Colombia wanda suka taka rawa a zuwa gani a Arsenal ok haka ne an yi su gaskiya hako da hajji muna tare da su eh haka ne haka ne kuma muna ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal fata a da kairi Allah ya sa wa mana cigwane mai kyau wanda za mu sha miya kuma mu da hannu eh to muna godiya Aminu Amtuku da wannan gudunmuwa eh har yanzu dai Arsenal din maganar Calafiori ce ake tayi dai ba mu je wani abu ba wanda ya fi wannan Eh, wanda yake da tabbaci eh, duk da yake ko shi kan shiri jita jita shi ma labari ne malam bari hmm? wato mutane abu na wasu fahimta ba ita argentina lokacin da suka yi kwallon su na karshe ya biyar? cikin dare ka kalla na kalla to shi ke ni ma na kalla <laughs> <laughs> wato abu da naga so mutane su gane eh. su argentina mm. in za su yi kwallo da kai yanzu mm. abu biyu suke zuwa da shi mm. ko su ci ko a tashi kunnen doki to kawai ka ce ba su da sa'a ka bari sai a tashi sannan shi ka ji ƙuran mota abin da ya ci ya ce wa in ba don suna da sa'a ba ya suna sa'a to shi ne to abin da daga so su argentina ai su ba ɗaya eh, kwallon ta kansu penalty sai hukuma murna saboda suna da mai tsoron gidan da zai buge kwallon <laughs> ai ka zuwa ne yaro shi aminu tukur bai gaba da shi saboda shi ya koya mashi kwallo yawa Eliano ma Emiliano Martinez ne kuma daga asali yake. Kwarai daga Aminu Tukur Guya mai kwallo. Ya ji Aston bila. <laughs> Ya ji Aston Villa ina jajircewa. Wallahi. Hello? Assalamu alaikum. Na'am wa alaikum assalam. ke bin Salim gudu. To, ‘yan Manchester kenan. <laughs> Dole a koma Suleni ya rusa mai yaro kan jirgin sai taro. Wai shekarar shi nawa? Sha takwas. A'a, to yanzu ko yanzu har sha takwas kun ga abin da za ku aje baya. kwarai ko ga fannana ga shi ga Lisandro Martinez. To ba mu labari me gurin maka a cikin shirin yau. Gurin a jan halawo a babun gada aka yi ta Nero. Na'am. Gaskiya Fifa na da ra'ayi gaskiya. To. Saboda wannan disco Williams din bai buga kullum da kamata a ce an saka shi wannan squad din ba. A to mi aka duba kafin a fitar da wa'annan squad din yana yiwa an duba gudunmuwar da ya bayar. to wannan idan za a duba gudunmuwar da ko di gwaggo ya yi shi kokari na holland ya yi irin nashi kokari ko di gafo gol nawa gare shi ya zo final gol uku gare shi malam ya zo final bai zo final malam amma ai in kan duba malam wannan faransa da ke final ba an ka aka sa shi haka ne shi ma da kama aka sa shi haka ne haka ne a duba ta da haka amma gaskiya ni ba na da ra'ayi da su wanda wani eh. zai ce wani kasar fefe na asali haka yake yanzu kamar yanzu kamar wani mutum bai ka tafi da ingila da spain a tunaninka eh. ina kwallo take Spain sun yi kishi amma ingila sun yi yan kwallo yanzu ingila za su sa zuciya su yi kwallo duk duniya ba mai yi musu na yadda na yadda eh <laughs> to muna godiya kamaldin salu salabun gudu eh, ɗaya daga cikin 'yan manchester united masu damu ma a sabla ta pride sport kuma waɗanda suke da ra'ayi su ƙiƙiƙi Ya yi kaji koyo ya rike yanzu ba wanda ya tsone mai ido irin Nico Williams eh. saboda abinda nan ka san ba a shiri da yan Barcelona da yan Manchester eh muna jiran su <laughs> to ga kiran mu na ƙarshe halo wa alaikum ba barka da kokari malam To a gurguje a gurguje wa ke magana? Tana magana da ya baka nake dan ba. To Alhaji ya baka nake kwana biyu me gudun waka a cikin shirin. Malam Buhari alhamdulillah a gaskiya mu muna taya murna kwarai da gaske ga Spain da kuma Argentina. Yawwa ka ji magana. Mm. Domin sun nuna dai gwaraje da kuma sun nuna suna iyawa. Kwarai kwarai. Ya nuna dai har yanzu akwai ɗan saura saura Haka haka. wannan su kuma kan gaskiya sun nuna ma ingila eh. sun jaza sun fi karfin ingila tun da cikin kwallo biyar sun nuna su uku an yi duro guda su kuma sun nuna guda kaga haka haka kware kuwa kware ah. kuwa tana to muna muna godiya a Yahaya Bukari Kiran ba a ah, Abdullahi Turaki Malam Buhari labaran wasanni sun kare kuma har yanzu ɗabi'a mu tana nan yau dai an ji ka a cikin shekara takwas bakwai ne to a <laughs> bakwai a bakwai wa za a gaira yau to Malam Buhari ina gaida barista abin za kwarai da gaske saboda ah. saboda akwai abin da ya je inda aka yi world cup eh, eh. nation cup nation cup cote d'ivoire cote d'ivoire akwai hmm. sakon da na bashi eh. to bai zo da sakon ba shi yasa ni da shi yanzu dai ya tuna da sakon nan na'am <laughs> kuma ina ina da malam sagiru da ku haka yawa dan na haɗu da shi shi ma akwai da mun ga haɗu da shi to ina gaishe shi to shi kenan a madin gidan radio najeriya prad fm da wanda ya da ku jamilu nuhu musa zulmi injini mu a yau kuma ba kuma a wannan teburi abdullahi turaki ni na gabatar da shirin captain